karfe biyar agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita goma sha tara. Rukayya Abba Kabara Mai sauraro barkamu da wannan yammaci da fatan mun wuni lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. 'Yan Najeriya na mayar da martani kan kamun ludayin shugaba Tinubu daidai lokacin da yake cika shekaru biyu akan karaga. Fitaccen marubucin nahiyar Afirka ɗan ƙasar Kenya ya riga mu gidan gaskiya. Kana attajirin duniya Elon Musk ya sanar da ficewarsa daga kunshin gwamnatin Donald Trump na Amurka. Tun yanzu kuma ga labarin bi da bi. yau alhamis shugaban najeriya bola ahmad tinubu ke cika shekaru biyu akan karagar mulki bayan rantsuwar kama aiki da ya yi a rana mai kamar ta yau cikin shekarar 2023 tun daga lokacin ne manufofin tinubu wajen kawar da tallafin farashin man fetur da rage tallafin farashin lantarki da karyewar darajar kuɗin kasar suka haifar da matsalar tsadar rayuwa mafi muni wanda hauhawar farashin kayayyaki ya kai sama da kaso 23 cikin 100 kan haka ne muka jiyo ra'ayoyin wasu 'yan najeriya a game da kamun lubdayin shugaban a cikin waɗannan shekaru biyu. gaskiya sai mu ce akwai gyara ya kamata a tunumbu matsayinka na musulmi kai kokari ka ka kare zamfara da sakkwato da kyabi da jihar katsina irin hare-haren da aka kai ma kauyawa wanda ba su je ba su gani ba akwai abin da ma kai wanda ba su je ba su gani ba ya kamata a kare su tabbas wasu abubuwan wallahi sai ma su aka samu musamman ma idan ka koma yanayin tattalin arzikin kusan kowane talaka wallahi yayi kasa can kasa domin yanzu haka wani lokaci talaka idan ya je aiki ko da na karfi ne wallahi wannan kuɗin ba lalle a ce ya iya siya masa abinci a wannan rana tun daga safiya har izuwa dare ba To mu dai babu abin da za mu ce illa mun gode ma Allah da rayuwarmu ta kawo yanzu. To amma game da nasara ko rashin nasara game da mulkin nasa to 'yan Najeriya su za su yanke ma kansu wannan hukuncin. To amma kare da aka ce masa ana buki a gidan su sai ya ce to in gani a ƙasa. Tun farko babu abin da ya ci ma 'yan Najeriya to ƙwarya kamar ya tallafin man fetur. Saboda shi fetur shi na rayuwa al'umma. Idan ya yi tsada dole rayuwa ta yi tsada. Ga rashin tsaro, ga rashin wutar lantarki da dai sauransu. Da haka abin da muke fata dai shekara biyu da suka rage na tashi ya kasance rayuwar ta sassabci bisa ga yadda an ka fito. Hakikanin gaskiya game da cika shekara biyu da Tinubu ya akan kare ga mulki to wannan al'amari mu sai dai mu ce ina ne lahi wa ina ilaihi raji'una domin saboda tun a ranar da aka rantsar da shi muke cikin wani hali na tsadar rayuwa da tsadar kayayyaki da kuma masifa musamman bangaren man fetur amma in dai haka za a tafi to gaskiya a rayuwar dai ba daɗi. To ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan kamun ludayin shugaban kasar Bola Tinubu bayan shekaru biyu da shan rantsuwar kama aiki. Rundunar sojin Najeriya ƙarƙashin rundunar Operation haɗin kai ta sanar da kama wasu sojoji goma sha takwas da 'yan sandan kwatar da tazuma guda goma sha biyar da kuma fararen hula takwas bisa zargin su da yi wa 'yan ta'adda safarar makamai. Wannan na zuwa ne kwana guda bayan da jagorar rundunar Manjo Janar Abdulsalam Abubakar ya zargi sojojin haya na kasashen waje da taimakawa ta'addanci a Najeriya. biyar kama marasa gaskiyar na zuwa ne daidai lokacin da ayyukan ta'addanci musamman na boko haram ke karuwa a arewa maso gabashin kasar. wani rahoto da kungiyar kare hakkin dan adam ta amnesty international ta fitar ta ce sama da mutane dubu goma aka kashe a sassan tsakiya da arewacin najeriya tun daga lokacin da shugaban kasar bola ahmad tinubu ya karbi rantsuwar kama aiki wato shekaru biyu kenan inda ta zargi gwamnatinsa da gazawa wajen dakile yawaitar hare-haren masu dauke da makamai da kuma rikicin kabilanci shamsiya haruna na dauke da ƙarin bayani amnesty international ta zargi gwamnatin shugaba tinubu da gazawa wajen kare mutanen da ke cikin yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma gungun miyagu da ke kai hare-hare a ƙauyuka da kashe-kashe da kuma garkuwa da mutane kazalika rahoton ya ci gaba da cewa a yankin tsakiyar najeriya rikicin makiyaya da manoma ya janyo asarar rayuka baya ga rikice-rikice masu alaka da addini ko kuma kabilanci binciken da amnesty ta yi dai ya nuna cewa a cikin shekaru biyun wannan gwamnati akalla mutane da da biyu goma sha bakwai aka kashe a har da 'yan bindiga suka kai jihar benue da ke yankin tsakiyar ƙasar ita ce kan gaba na adadin mutanen da aka fi kashewa da yawansu ya ta sama shida, sai kuma jihar Filato inda aka kashe mutane sama da 2,600. Ko da yake cikin jihohi bakwai da Amnesty ta bincike a kansu babu jihar Borno wadda ake yi wa kallon cibiyar tashe-tashen hankulan masu tayar da kayar baya waɗanda ke addabar yankin arewa maso gabashin Najeriya tun a shekarar 2009. To wannan na zuwa ne daidai lokacin da 'yan ta'adda suka kashe akalla mutane shida kuma suka yi garkuwa da wasu 120 a wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar kowace Sagu ta jihar Kebbi. Mazauna yankunan sun bayyana cewa akwai jami'an tsaro amma ba su da ababen hawa. Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji. Lamarin ya faru ne a goshin Magariba a kuma ƙauyen ali da dan montari kusa da ƙauyen mai rairai da ke ƙarƙashin mazaɓar bena ta ƙaramin hukumar mulkin danko zagun jihar kebbi wani manomi mai kimanin shekaru hamsin da ya buƙaci a sa sunansa a yankin ya yi mana ƙarin bayani abin ya faru ne jiya misalin ƙarfe hudu inda suka shigo wani ƙauye suka yi ta'addanci suka kashe mutum shida suka sace mutum yara da karara da matan aure mutum ɗari da bakwai sannan abubuwan ga ya yi riga ya yawa na yankin namu saboda abubuwan suna faruwa irin ɗan umaru da tumburku da shadaɗi da ramunna duka sun iyaka da jihar zamfara kullum in aka kashe wanga a ɗauki wanga aka kashe wanga a ɗauki wanga. mazauna ƙauyukan sun tabbatar da cewar 'yan ta'adda na shigowa ne ta ɓangaren da karamar hukumar mulkin danko sagu ta yi iyaka da ƙananan hukumin jihar zamfara kuma akwai jami'an tsaro a ƙauyen mai rere amma ba su da kayan aiki musamman ababen hawa an kawo ma irin umar ma'aikata amma babu abin hawa. Hussaini Aliyu Bena shi ne shugaban ƙaramin hukumar mulkin Danko Sago ya kuma tabbatar muna da mutuwar mutane biyar. Amma dai mun san an ɗauki mutane an kashe mutum biyar wurin yanzu haka security agencies ɗinmu suna wurin suna kokarin bincikawa kaga kada mu zo mu faɗi wani abu wanda bamu da tabbas akan shi kayayyakin aiki da ake taimaka ma jami'an tsaro da sauran 'yan bijilanti mu ah, ana na ana kokari a kansu. Ƙananan hukumomin Anka da Bokkoyon da wani yanki na karamin hukumar mulkin Danko su gudai sun kasance mazararren 'yan ta'adda daga jihar Zambara zuwa jihar Niger. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa. To an gaishe da Faruk Muhammad Iyabo manyan jami'an kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS sun koka kan yadda ayyukan ta'addanci da rashin zaman lafiya ke samun gindin zama a kasashen yankin. Yayin da suke jawabai a wajen taron bikin cikar kungiyar shekaru hamsin da kafuwa, jami'an sun kwatanta matsalar tsaron da wata mummunar kaddara da ta afkawa yankin. Sai dai wani abin mamaki shine yadda taron ya gaza yin armashi la'akari da yadda wasu shugabannin kasashe mambobin kungiyar suka kaurace masa duk da matsalolin da yankin ke fama da shi da suka haɗa kamar da cututtuka talauci rashin tsaro juyin mulki da sauransu to ana zargin sojojin burkina faso da kawayensu mayakan sa kai da kashe fararen hula sama da ɗari a wasu ƙauyukan arewacin ƙasar a laran larabar makon jiya ga ahmad abba dauke da karin bayani rahotanni na cewa sojoji da mayakan sa kai da ke taimaka musu na vdp sun kai farmaki ƙauyuka da dama a yankunan dori daga rugaji da ke arewacin ƙasar a tsakiyar makon jiya inda aka zargi jami'an tsaron da kashe fararen hula sama da ɗari. Majiyoyin cikin gida da dama da RFI ta tuntuɓa sun tabbatar da abin da suka kira kisan kiyashi da jami'an tsaron suka yi, daga cikin waɗanda aka kashe har da mata da tsoffi da kuma jarirai. Wani mazaunin ƙauyen da RFI ta zanta da shi ya ce an kashe matarsa da jaririnsu mai wata biyu, ya kuma rasa 'yar uwarsa da jaririnta, wanda bai kai wata guda ba, wanda ya danganta ga sojojin Burkina Faso da kuma 'yan sa kai na VDP. Shi ma wani ganau ya ce an kashe mutane goma sha biyu cikin iyalinsa, ciki har da mata da ƙananan yara, har ma da jariri da ke goye bai tsira ba. Wasu hotunan bidiyo da arp ta samu sun tabbatar da aika-aikar, sai dai kawo yanzu babu wani martani a hukumance daga gwamnatin sojin ƙasar. To a jamhuriyar Nijar an buɗe taron shekara-shekara don tattauna matsalolin da bangaren noma da kiwo ke fuskanta taron da ke gudana a yanayi na taɓarɓarewar sha'anin tsaro a mafi yawan yankunan da ƙasar ta dogara da su domin noma da kiwo yayin da a hannu ɗaya mahukunta suka hana fitar da dabbobi zuwa ƙetare gabanin sallar layya. Alhaji Abdu Neno ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin manoma da makiyaya a ƙasar ga ƙarin bayanin da ya yi mana a game da abubuwan da taron ke tattaunawa a kai. Na farko shine yaya za a yi a samu zaman lafiya a ƙasar nan. Baske Niger yau babu duk inda ka tafi ka taɓa tashin hankali ne kar tashin hankalin ya mamuye mu gaba ɗaya a rasa abin da za a yi Ko magana na biyu gwamnati na yanzu wannan Bi sun ce abin da suka zaɓa kamar mutane su zamna lafiya idan ana son mutane su zamna lafiya ba za a same ta ba sai in an ɗauki mataki a bisa kan waɗansu abubuwa suke sun ce sun ɗauki mataki a niger manoma za su yi noman abun da 'yan niger za su ci noma irin na da wanda aka sani a duke wannan ba za ta yiwu ba ba za ta shida mai yinta ba har ta shida sauran mutane na fudu shine maganan shanjin eh, yanayi ko a ƙiyin ruwa da yawa wani wuri a yi so guda ba a ƙara ba ko kuma a yi shi da yawa duk abin da aka noma da ake tsammaha a samu abinci ruwan ya zo duka ya bata shi na ƙarshe jibi muna tsammaha in Allah da za mu zamna da shugaban ƙasa hudu sai mu karanta a gaban shi mu ji kuma mi zai faɗi game da abubuwan da muka gwada mishi Alhaji Abdu Neno ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin manoma da makiyaya a jamhuriyar Nijar. To shahararren marubuci a nahiyar Afirka Ungugi Tiango dan asalin kasar Kenya ya mutu a jiya Laraba yana da shekaru 87 a duniya. Watango ɗaya eh, wato ya yi fice ne sakamakon rubuce-rubucensa dangane da mulkin mallaka da kuma abubuwan da suka biyo bayan samun 'yancin kan kasar a Kenya. Guda daga cikin masana adabi a Najeriya ya ce. So, shi wannan marubuci Ungugi Tiango asalin sunan shi James ungugi. So, saboda shi fahimtar shi na abun nan da kuma wayar mai 'yan afirka kai kai akan irin illan da turawan mulki suka yi shine canza sunan shi daga james ya koma ngugiya tiango so yawancin rubuce-rubucen shi akan wayar da kai ne afirka su kokari su farga da irin illar da turawan mulki suka mana yana canza tunanin yan afirka su to farga su ga irin illar da suka mana shi yasa akwai marubutai da ba su kai shi ba da yawa afirka an ba su wannan nambar yabo ta nobel amma shi ba taba bashi ba saboda inda yake sukar tura mulkin mallaka ba za taɓa yin magana a kan wato rubutun zube na literature na afirka ba tare da an sako ingigi ba so ya rubutun sosai ya kawo gudunmuwa sosai a african literature kamar akwai rubuce-rubucen su irin su weep not child the river between grain of wheat petals of blood um, da sauransu To jawabin masana adabi kenan kan mutuwar shahararren marubuci a nahiyar Afirka Ungugiwa Tiyango. An zaɓi sidi Ulta a matsayin sabon shugaban bankin raya kasashen Afirka a Alhamis din inda zai maye gurbin a Kinwumi a Deshina na Najeriya. Dan asalin Murtaniya Sidi ta ya samu kaso 76.18 na ƙuri'un da aka kada a zaben da ya gudana a Ivory Coast. Samuel Muzela Maibu dan asalin Zambia shine ke biye masa baya a matsayi na biyu da kaso 20.26. To yanzu kuma sai Sudan inda bayanai ke cewa cutar amai da gudawa ta barke inda zuwa yanzu da sanadiyar mutuwar mutane saba'in. Annobar ta barke ne a sakamakon rashin kyawun yanayi da kuma tsafta da ta biyo bayan yakin da kasar ke fama da shi. ma'aikatar lafiya ta sudan ta ce da safiyar yau an samu karin mutane 942 da suka kamu da cutar kari kan guda 1177 da ke fama da ita da wasu 25 da suka riga gidan gaskiya kari kan 45 da wasu suka rasa ransu bayan cutar bayanai sun ce cutar na kara kamari a sakamakon karancin cibiyoyin kiwon lafiya bayan da aka lalata su a sanadin yakin. To da alama dangantaka na neman yin tsami tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da babban abokinsa Elon Musk wanda ya soki sauye-sauyen haraji da shugaban ke kokarin tura majalisar dattawa bayan amincewar majalisar wakilai lamarin da tuni Musk ya sanar da murabus daga ma'aikatar da yake jagoranta. Ahmad Abba na dauke da karin bayani. An kirkiri sabuwar ma'aikatar ta doce ce domin rage yawan kuɗaɗe da ake kashewa ba gaira ba dalili. da kuma rage ma'aikatan gwamnatin tarayya kuma tuni hamshakin attajirin Elon Musk ya yi ikirarin ceto sama da dala biliyan 160 tun bayan rantsar da Trump a wa'adi na biyu ya zuwa yanzu. Baya ga batun rage kudaden, hukumar Doge ta yi ta ƙoƙarin ganin lallai ta rage ma'aikatan gwamnatin tarayya kimanin dubu ɗari, inda tuni ta rushe wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnati kamar hukumar USAID na raya ƙasashe matalauta. A wata hira da ya yi ta kafar yada labarai ta CBS, Elon Musk ya ce bai kamata duk kokari da hukumar ke yi a ce kuma za a yi irin wannan kasafin kuɗi ba. Na ji takaici ganin amincewa da makudan kudaden tafiyar da harkokin yau da kullum. wanda hakan ke ƙara giɓin kasafin kuɗi a maimakon ya rage shi tare da ƙasƙantar da dukkanin ayyukan da hukumar Dodge ke wannan dai ba shine karon farko da shugaban na Tesla ke sukar gwamnatin Trump ba ya soki matakin sake fasalin haraji da ke haifar da rudani hatta tsakanin 'ya'yan jam'iyyar Republican. To an gaishe da Ahmad Abba kotu a Faransa ta yankewa wani kwararren likitan fiɗa hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari a sakamakon kama shi da laifin yi wa mata marasa lafiya fyaɗe mafi yawan su masu ƙananan shekaru sama da shekaru ashirin da suka gabata. An yankewa likitan mai suna Joelle dan wato dan shekaru saba'in da hudu hukuncin bayan da ya amsa laifin sa na cin zarafin mata sama da ɗari uku Wannan na cikin manyan laifukan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka samu a tarihin Faransa yayin da ya tayar da wato zargin gwamnatin kasar da sako-sako da kare haƙƙin mata. Karfe biyar da mintuna goma sha biyar. lokacin ne na labarun wasanni sport kenan. in ji turawa ko? eh haka suleiman ka da haka yake ai na ga ke ma saura kaɗan ki gudun popoti ake cewa da hausa ko mustapha ne ya koro ni to kungiyar chelsea ta lashe kofi na farko karkashin mallakar sabon shugaban ta bole mm-hmm. bayan da ajiya ta lallasa real betis da kwallaye hudu da daya a wasan karshe na gasar europa conference league kenan to dan wasan kungiyar ta chelsea dai cole palmer har yanzu yana nan yana shan yabo mm. saboda irin gudunmawar da ya bayar wajen jefa biyu daga cikin kwallayen da suka ba basu wannan gagarumar nasara da kuma sauran rawar da ya taka a yayin wasan ake cewa ba a asarar kuɗin tara ba kuma ba a asarar kuɗin da aka sanya aka siyo shi ba to kin san ita wannan kungiya ta Chelsea ta yi fama da matsaloli kafin ta samu wannan nasara tun bayan da ta sauya shugabancin wanda ya mallake ta mm. kin san saboda rikicin Rasha da Ukraine ko in ce yaƙi aka shi shugaban Chelsea na wancan lokaci mamallakinta kenan Roman Abramovich ya raba gari da kungiyar yakin nan su ba abin da bai shafa ba kwarai kuwa mm. to ai har sai da aka rika tsokanar su yan Chelsea cewa wannan zakin da yake jiki riga su ya kusa guduwa <laughs> saboda tsabar rashin nasarar da suke fuskanta a wancan lokacin to bari mu je ga Ingila inda Najeriya ta kai wasan karshe na sabuwar gasar nan ta Unity Cup da ake bugawa a Ingilar mm. bayan da ita Super Eagles din ta samu nasarar doke takwararta ta Ghana ta Black Stars kenan da kwallaye biyu da daya ka ce yau a social media a media akwai rigima kenan ya kware kuwa to gabanin wasan na jiya dai an fara karawa ne tsakanin jamaica da kuma trinidad and tobago mm. inda jamaican ta samu nasara da kwallaye uku da biyu mm. to wannan na nufin za a buga wasan karshe kenan tsakanin najeriya da jamaica to wani abu da ya dauki a hankali a wasan na jiya shine an so a ga ahmad musa ya haska kamar mm, yadda ya saba ya ba dama kin san jiya ba yau kuma dama shi wasa zuwa yake sai ka samu yanayi da dama to ana kuma buga ita wato karo na biyu kenan da ake buga ita wannan sabuwar gasa Mm. wadda kuma Najeriya ke rike da kofin saboda mm-hmm. akasarin mutane ba san ita wannan gasar ta Unity Cup ba. Kuma gashi nan ta dauko hanyar ƙara dawo da shi gida. Kwarai kuwa to ana buga ita kuma wannan gasa ce saboda a karfafa alaka tsakanin kasashen da suka fi yawan ƴaƴa a ƙasa a Ingila kenan mm. kamar mazauna Ingila eh to shi yasa aka zaɓi Najeriya da Trinidad Tobago da Jamaica da kuma ita Ghana. Eh domin ana so a kyautata alakar su to bari mu je Saudiya inda rahotanni ke cewar jami'an kula da gasar kwallon kafar kasar sun shiga tattaunawa da aka bayyana da cewa ba mai sauki ba ce tsakaninsu da cristiano ronaldo bayan da shi ronaldo ya nuna alamar cewa fa lokaci yayi da zai raba gari da kungiyarsa al nasr kin san yan sa'o'i bayan da aka kawo karshen gasar saudi pro league mm. sai ya yi amfani da ɗaya daga cikin shafukansa na sada zumunta ya wallafa cewa wannan babi fa an rufe shi to dama kafin ya wallafa wannan sako akwai rahotanni na jita-jita da suke alakanta shi dan wasan da sai sauya seka mm. zuwa kungiyar kwallon kafa ta alhilal inda nemar ya bari kenan mm. domin a nan ne zai samu damar buga gasar nan ta cin neman cin kofin zakarin kungiyoyi na duniya wato club world cup kenan mm. to ana haka kuma sai wasu rahotannin suke alakanta shi da komawa gasar kwallon kafar amurka inda zai kara inda zai buga wasa tare da messi a kungiyar inter miami to mun koro mustapha ya ce na dakatar da kai anan nura muna godiya to barka da gobe a jira a jira kuma za mu je ga sharhin jaridu ga abida shu'aibu ta shigo to barkanki da warhaka rukayya kusan dukkanin jaridun najeriya hmm. sun yi sharhi kan cewar shekaru biyu na shugaba bola ahmed tinubu hmm. a matsayin shugaban kasa inda jaridar daily trust ta rawaito labarin da ke cewa masana da masu ruwa da tsaki hmm. a fannonin tsaro tattalin arziki da noma sun yi kira ga shugaba tinubu da ya yi amfani da rabin wa'adin mulkinsa don sake duba manufofinsa da kuma ɗaukar matakai masu kyau don kawo ci gaba ga al'umma jaridar ta ce tun lokacin da aka rantsa rantsar da shi a ranar 29 ga watan mayun 2023 mm. shugaban ya gabatar da gyare-gyaren tattalin arziki musamman kawar da eh, tallafin man fetur da kuma daidaita kasuwar canji wanda cibiyoyin kuɗi na duniya kamar su eh, bankin duniya mm. da asusun bada lamuni mm. suka yaba amma duk da haka duk da haka dai masu suka na kokawa kwarai da gaske eh. aikin san wato wani tsare-tsaren nasa sun taba yan kasar ba da wasa ba sosai kuma ana ta kowa korafi yake ana ta korafe korafe mm. saboda ma musamman a fannonin tsaro mm. yawa to sai dai ita kuwa gwamnatin tarayya ta lissafa wasu nasarori mm. ciki har da haɓakar kuɗaɗen shiga a matsayin shaidar gyare-gyaren tattalin arziki na na samun ci gaba to ita kuwa jaridar premium times da ake wallafa a Najeriya daga cikin labaran bayananta na yau ta rawaito cewa kotun ɗaukaka ƙara a abuja mm. ta amince da monday okweibolo a matsayin zababben gwamnan jihar edo mm. ina tunanin borno amma mm. edo premium times ta rawaito cewa yau alhamis ne akalla alkalai uku na kotun suka yanke hukuncin cewa zaben okwebolo ya kasance sahihi inda suka tabbatar da hukuncin da kotun zaɓe ta jihar edo ta yanke a baya wadda ta amince da nasararsa a zaben gwamnan da aka gudanar a ranar 21 mm. ga watan satumban 2024 mm. To daga Najeriya bari mu leƙa ƙasar Amurka inda jaridar New York Times ta wallafa labarin da ke cewa sakataren harkokin wajen ƙasar mm. Marco Rubio ya sanar da cewa gwamnatin Trump za ta soke bizar ɗaliban China ciki har da waɗanda ke da alaka da jam'iyyar kwaminisanci ta <laughs> China. Mm. A cewar jaridar an dakatar da shirin na wucin gadi na ɗaukar ɗalibai daga ƙasashen ƙetare mm. yayin da ma'aikatar ke ƙara binciken abubuwan da masu neman biza ke wallafa a shafukan su na sada zumunta. Wato rikicin na Amurka da China ya zarce tattalin arziki ya shiga bangaren ilimi. tabbas. <laughs> To To a cewar jaridar an dakatar da shirin na wucin gadi kamar yadda na faɗa mm. to new york times ta ce shugaba trump ya bayyana cewa ya kamata jami'ar harvard mm. ta rage ɗiban ɗaliban ƙasashen ƙetare domin ba da damar ɗaukan 'yan amurka mm. ya kuma tilastawa harvard da sauran jami'oi su takaita maganganun da ake yi a harabar jami'oi musamman maganganun adawa da isra'ila kwarai da gaske to an gaishe ke abida shaibu. to madalla yanzu kuma labarin za su dura hukumar bayar da lamuni ta najeriya ta koka kan yadda al'ummar yankin arewacin kasar ke kin karbar lamuni bashi mara ruwa domin bunƙasa harkokin kasuwancin su ko karatu ko kuma mallakar muhalli a yanzu haka dai hukumar ta fara gangamin wayar da kan al'umma a yankin arewacin najeriya musamman 'yan kasuwa akan sakacin da ta koka suna yi kan haka wakilinmu abdulkadir halad kiyawa ya aiko mana da rahoto Tuni al'ummar yankin kudancin ƙasar nan ke cin gajiyar wannan shiri na bayar da lamuni marar ruwa. To sai dai an bar al'ummar yankin arewacin ƙasar a baya. Ko me ya janwo hakan? Ga abin da wasu ke cewa. idan aka yi magana ba da rance ko bashi to ana kokarin kaucewa wannan abin da ake cewa kuɗin ruwa to idan da a ce sun fito sun yi wa mutane bayani yadda ya kamata muna da 'yan kasuwa muna da ma'aikatan kamfanoni muna da ma'aikatan gwamnati muna da mata masu sana'o'in hannu mun sha ji ana cewa karban bashi ko kuma wani abu da za a ƙara mai ruwa kenan babu kyau a addini to wasu suna tsoron wannan to shi ma dai wannan ɗin gaskiya ba lalle in yi ba saboda idan an riga ma na sa wa raina ko na yi ba na samu yan kasuwa dai su ne waɗanda aka fi zaton za su karɓi lamunin don inganta harkokin kasuwancin su alhaji musa umar arzai ne shugaban kasuwar kantin kwari a jihar kano yasa muke kira da cewa da a sauƙaƙa hanyoyin don mutanenmu ya zama sun amfana da tsarin a cikin lokaci Bankin Eko, guda ne cikin bankunan da hukumar ta yi haɗin gwiwa da su domin lamunin ya isa ga al'umma. Alhaji Muhammad Mustapha Banye shine shugaban bankunan na Eko da ke shiyar Kano Jigawa da kuma Katsina. mutanen kudi suna ta samu wannan billions in ka ji billions da aka babba da yanzu amma mu nan arewa gaskiya an bar wa baya to saboda haka wannan kuɗaɗe suna nan gwamnati ta riga ta da wannan kuɗaɗe kawai ana jiran mutane su fito su ce suna so kuma kuɗaɗe ne masu sauki ba irin wanda bankuna ke bada ba kun san bankuna in ka je nasu da tsada abu ne na alkhairi ga kowa kana da business da kake so kai za ka yi kasuwanci za ka sayi wani abu ne duka za ka zo ka zauna mu ji sai mu duba abin da kake samu daidai abin da za a iya baka sai mu baka insha Allah Dangane da wannan sabon tsarin lamuni, na tattauna da shugaban hukumar ta credit corp uzoma wagba which is president tinubu's initiative to improve An samar da wannan tsarin ne ƙarƙashin shirye-shiryen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu domin baiwa al'ummar ƙasar nan damar samun kayayyakin buƙatu da ayyuka ba tare da wahalar tara kuɗi na dogon lokaci ba. To amma abin mamaki tuni al'ummar kudancin ƙasar nan ke cin gajiyar wannan tsari. Saboda haka muna kira ga al'ummar yankin arewacin ƙasar nan da ku zo ku karɓi wannan lamuni. To ko waɗanne hanyoyi al'umma za su bi don samun wannan lamuni ga Uzoma ba. So because of that, the process is Don haka hanyar da ake bi don samun lamuni ita ce ku ziyarci shafinmu na yanar gizo creditcorp.ng za ku ga jerin cibiyoyin da muke yin mu'amala da su kama daga bankunan 'yan kasuwa ta sauran cibiyoyin hada-hadar kudade da suka samu sahalewa daga babban bankin ƙasa ko kuma gwamnatocin jihohi Wannan sabon tsarin lamuni marar ruwa ya samar da hanyoyin bayar da bashin haɓaka kasuwanci ko siyan abin hawa ko sola da sauran ababen more rayuwa. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, Jigawa, Erefi. To da yau Alhamis shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ke cika shekaru biyu akan garagar mulki bayan rantsuwar kama aikin da ya yi a rana mai kamar ta yau cikin shekarar 2023. Rayoyi dai sun ci gaba da bambanta tsakanin 'yan Najeriya dangane da matakan da gwamnatin shugaban ke ɗauka da zama ɗora ƙasar kan turba mai ɗorewa inda wasu ke yabawa wasu kuma ke ƙorafi. Kan haka Nura Ado Suleiman ya tattauna da Comrade Ishaq Jafar Dalhat Gandun Albasa mai sharhi kan lamarin yau da kullum da ke Najeriya wanda da ya tsokaci kan wasu muhimman fannoni. so da farko dai za ka iya cewa lokacin da gwamnatin nan ta karbi ragaman mulki a 29 mai in za ka iya tuna a ranar da shugaban kasa ya karba hmm. da inda yi magana cewa tallafin man fetur babu shi hmm. to daga nan ne aka fara samun taɓarɓarewa musamman a kan ɓangaren tattalin arzikin ƙasa shi kuma idan ka kalli ɓangaren tsaro gwamnati za ka iya cewa ta tinkari abin wala Allah ko ba ta sami cikakkun mashawarta da za su dora ta kan ainihin yanda matsalar tsaron take ba ta tinkari harkar tsaron idan ka kalla za ga tun daga wancan lokacin harkar tsaro ba za ka iya cewa an samu ci gaban da ake so a samu ba dalili kuwa za ka ga wasu ta'addanci suka ƙara fitowa kamar maganar da ake lakurawa mamudawa da irin harkar banditry da ya ƙaru a mm. lokacin da wannan gwamnati ta karba mm. da haka akwai koma baya musamman bangaren harkar tsaro tattalin arziki da kuma harkar ilimi da 'yan ƙasa suka sami kansa a ciki a wannan shekara biyu. Comrade idan na mai da kai baya kaɗan batun cire tallafin man fetur lokacin da shi shugaban Najeriya Bola bai sanar da haka baka ganin daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai wasu matakai da ya ɗauka na ragewa 'yan ƙasar raɗaɗin wancan mataki da ya ɗauka. Duk tallafin da za ka bawa ɗan mm. ƙasa mm. in har ba za ka iya bashi damar da shi zai samu wannan abin ya rayu ba sai dai ka ce za ka gina shi akan tallafi to ba inda za shi ki da kamata ya ce gwamnati sai ta shiga ofis ta zauna ta ga shin a tabbatar da cire tallafin man fetur ko kuma a'a akwai wasu dabaru da ya kamata a fitowa da 'yan ƙasa kafin a ce an cire musu wannan tallafin. To daga cikin nasarorin da ita wannan gwamnati ke bayyanawa shine fara aikin matatar man fetur ta dangote har kuma da yarjejeniyar nan ta cinikayya tsakaninsu da naira a maimakon dala wanda hakan ya sa aka dan samu saukin farashin shi man fetur din ya kuke kallon wannan al'amari to ka manta da irin ta taburzar da aka rika samu a bangaren shi matatan man fetur din da kuma gwamnatin tarayya wanda har shi kansa mai kamfanin yana tunanin zagon ƙasa ake masa da yawa al'umma sun ɗauka cewa kamfanin zuwansa zai yi tasirin sauki farashin man fetur fiye da yadda ake sha a mm. yanzu duk mm. da an koma ana amfani da naira har yanzu abin da ake bukata ba iya samun wannan ba mm. man nan a ƙasan nan ake samar shi a ƙasan nan ake tashe shi amma har yanzu kana shan mai kusan naira ɗari tara ina sassaucin yake daga ɗari biyu fa ake magana ya koma kusan wannan farashin hmm. ɗari tara hmm. ina sassaucin yake ƙarin kusan naira ɗari shida kaga hmm. idan sassauci ne ana da buƙatar ɗan ƙasa ya sha man fetur ƙasa da naira ɗari biyar ko ƙasa da yadda ita kanta wannan gwamnatin ta same shi kaga har yanzu zaka ce akwai sauran rina a kaba ba haka ɗan ƙasa ya yi tsammanin zai sami man fetur ba a yanda ake sayar masa a yanzu a takaice ta ya za a shawo kan waɗannan matsaloli? A samu al'umma waɗanda suke kishin ƙasa shine abu na farko da kake bukata. Akwai su. Na biyu gwamnati ta fitar da tsarin cewa duk wanda ya laifi a hukunta shi. Domin rashin hukunci yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan. To an gaishe da Nura Ado Suleiman a tattaunawarsa da guda daga cikin 'yan Najeriya da ke mai da martani kan halin da ake ciki. Da haka muka kawo ƙarshen labarin kuma a cikin su kun ji martanin 'yan Najeriya kan kama da ya shugaba daidai lokacin da yake cika shekaru biyu akan karagar mulki.